gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma wasu tashoshin na fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni daular salim A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda yau ma 24 ga watan Disamba shekarar 2018 za mu yi magana ne akan zamantakewar 'yan uba. A'a maganar shi da cewa ai yawanci mutane sukan fifita son wasu jinsi na mutane fiye da wasu. A koda tsarin a tsarin ma mutum da yake da mata ɗaya. haka ne Zara, yau dai za mu tattauna kan me ke janyo rashin jituwa tsakanin 'yan uba, za ki ga waɗansu sun ɗauka junansu tamkar makiya duk da cewa ubansu ɗaya. A yau wakiliyar mu Baraka Bashir ta zanta mana da wasu a zauren muhawarar yau da gobe, sannan kuma muna ta tuntuɓi wani mai fashin baƙin zamantakewar al'umma. Yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce, Shin a ganin ku me ke haddasa kiyayya tsakanin 'yan uba ga kuma yadda ku amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga ajiyan Firo inda yake cewa salam rashin adalci ne daga iyaye uwa ko uba allah ya kyauta ku tashi lafiya sai ado salati goma ga annabi rijau inda ya ce eto eh gaskiyar magana wasu lokuta laifin wasu mahaifan ne domin suke nuna bambanci tsakanin 'ya'yan uwar gida da na amarya domin ni a yanzu haka mata na biyu 'ya'yana goma sha biyar amma idan ka shigo gidana baka iya bambance 'ya'yan amarya da na uwar gida saboda Allah ya taimake ni ban taɓa nuna bambanci ga iyalaina ba. Sai Aminu Adamu Malam Maduri inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. To hakika wannan matsala uba ne yake ba da kofar faruwarta a gidansa idan yana nuna bambanci tsakanin 'ya'yansa ku tashi lafiya. Sai Shehu Adamu Rijau inda ya ce, Eto, eh ni dai ganau ne ba jiyau ba ga hakan. kuma wannan matsala ta fi kamari ne idan aka ce 'ya'yan wannan sun fi na waccan yawa ko kuma 'ya'yan wannan mata ne na waccan maza ne sai kaga ana yi wa juna kallon hadirin kaji kuma duk wannan ana yi ne kawai saboda gado to ga amsar ƙarshe a yau inda ta fito daga tanimu nuhu inda yake cewa yau da gobe ni a nawa ganin fifiko da nuna bambanci ga iyaye da uba ke yi shi ke haddasa kiyayya ku tashi lafiya To Madalla, wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir daga Kano ta tattauna mana da wasu a zauren muhawarar yau da gobe. Amina Abdullahi Ibrahim. Maya sunan malamar? Bright Idris Karfa. Khadija Isaac Muhammad. sauraki fatima idris ilyasu suna na hawa wali yau za mu tattauna wannan matsala ta yan uba shin me yake kawo rashin jituwa tsakanin yan uba to gaskiya dai yan ubanci ba wani abu ba ne yake kawo shi illa kishi na iyaye mata shi ne zaki ga ya haifar da ita wannan rashin jituwa abinda uwar wannan za ta je ta kitsa ma wannan a ɗaki wannan za ta je ta kitsa sai ki ga in an fito yaya wannan na hararar wannan wannan na hararar wannan daga nan sai tsana iyaye mata su suke haddasa wannan yan wannan ubanci yake kawo gaba ko bayan baran mahaifi ko bayan baran mahaifiya sai ki gani ita ba za ta iya riƙewa ɗaya ɗanta ba saboda dama tun da rai an riga an barranta su ba su san tausayi da soyayya ta junansu ba. ke kuma ana tunanin ne kika rashin jituwa yan uba wasu iyayen ba lallai ki ga suna ma su wannan hudu ban ba za ki samu kawai wani dan Allah yana fito da shi ra'ayin shi daban ne cikin mutane sai ki ga lokaci ɗaya yana tsanan dan uwansa yana hantaransa in ka ce sai ce ai uwar mu ba ɗaya ba to me zan yi da shi to yana gadara ba cikin uwar shi bane amma in cikin uwarsa za shi ga yana kafkaf da shi to shi zai wa sauran yan uwan hudu ba kan uwar mata ankara yayi nisa wata rana ba laifin iyaye ran ba lalle laifin iyayen ba to su wa yake kitsa waɗannan yara su aikin san kowa da yanayin zuciyarsa zaka ga uwa za ka ga mumina ma sai ta fi da mara kunya mm. to kowa da halittar da Allah yake masa wani kawai zai je yana ki a matsayin ko kuna uban ku da sai ce ce to wance menene ne ba especially idan ta girme ki a shekaru to ta samu hanyar da za ta taka ki to gaskiya wannan matsalar yawanci za mu iya cewa daga gurin mahaifi take ta samu asali domin za ki ga su iyaye maza ba sa tsayawa su haɗe kan 'ya'yayensu su nuna musu cewa duk ɗaya ake dukkan ku mahaifan ku ɗaya to wannan abin yana kawo wannan matsalar ta yan ubanci shi sa za ki gani idan ah, iyayen suka rasu sai ki ga kuma ba a samun haɗin kai tsakanin wani yaran daga nan sai zumuncin ya tarwatse ga baki ɗaya ki ga ko da an gansa a guri ɗaya ma ba za ka yi tunanin cewa daga tushe ɗaya suka fito ba. Ai yawan lokuta za ka ga iyayen ba sa gida su ah, iyaye maza ba sa gida sai matan. To ai kamata ya a ce uba ko da yaushe yana ware lokacin da yake zama da 'ya'yansa yana nuna musu cewa dukkan su 'ya'yansa ne kuma duk ɗaya suke a gurinsa. So amma yawanci sakacin iyaye iyaye maza ne yawanci uba ya fi mai da hankali bangaren kasuwancinsa ko kuma sana'arsa baya tsayawa ya zauna da iya da 'ya'yansa ya tattauna da su ya ji meye matsalolinsu su kuma iyaye mata da yawan su dama akwai kishi a su eh, kullum wannan za ta nuna ɗanta cewa ai wayancan nashi shine nashi wanda suke uwa ɗaya su ne nasa waɗanda suke kuma uba ɗaya kamar ba ma 'yan uwansa ba ne ba to irin wannan shine abin da yake haddasa wannan matsala ta 'yan ubanci ke kin yarda da haka eh to gaskiya wannan matsala tana iya kasancewa da mata saboda wani sa'in sai ke ga uban ko da ya haɗe kansu to amma mace za ta nuna faɗan wannan ba ɗanta ba ne ba so da abin da uban ma ya kawo za a raba sai tana nuna ita dai a haɗa ta biyu a ware na waccan daban hmm. wanda kuma idan an haɗe su gaba ɗaya za ki ga an samu sauyin wannan abubuwan da yake faruwa haka gaskiya yawanci kishin mata ne to kenan kina nufin sai a gidan da akwai mata biyu ne kaɗai ake samun 'yan uba ito eh in dai aka ce wannan dai mace dai tana da 'ya'ya ba nan gidan ba ne ba so ta kasu wani gidan ma za ki ga ana iya samun wannan matsala tunda ɗari na kowa ne dai inda yake to wasu kuma sai su dinga ɗaukan a'a 'ya'ya a dai ba ni na haifi mutum ba ba zan taɓa kula da shi ba kuma ya kamata mata su dinga kula da wannan abubuwan ba kuma ne ba baka san wanne za ka ji kansa ba a tsakani misali idan kuma aka samu mace ba ta gida ta bar ɗan idan aka samu irin haka shi ma akan samu matsala na rashin jituwa akan iya samun matsala amma amma ni abin da zan iya ce ba akan abin da take tambaya ba akan abin da suka kara ne saboda zaki gani kishi yawanci a gurin mata ne kamar yanzu ke da kike babba a gida kina da 'ya'ya manya ita kuma da take tazo bayan ki 'ya'yanta ƙanana ne amma ita fa abin da take hange abin da ake wa 'ya'yanki kuma su su ne manya su suka taso a gida ita ta zo ta tadda ku mm. amma duk abin da ta ga an yi muku to ita fa za ta dinga dora rai akai eh, tana da kananan 'ya'ya ya kashi tana da kananan 'ya'ya amma duk abin da aka muku sai ta san salon da ta bi ta san yadda aka ita ma fa wannan abin da aka yi muku an muku shi to za ki ga yawanci irin wannan gaskiya ni yana kawo 'yan ubanci za ki gani tana dan dora su akan hanyar da bata dace ba idan muka da kan tambayar da na miki cewa idan mace ta fita ta bar danta ko 'ya'yanta akan samu irin waɗannan matsala akan samu matsala idan har ita wadda take gidan ba ta da zuciyar da za ta iya rike 'ya'yan da aka bar mata kamar nata to za ta gani tana bin hanyar da za ta ga tana musguna musu kamar in mata ne duk wani wanke wanke shara ko wani abu za ta ga duk ita ake ba wa 'ya'yan waccan a ta sa su su yi wanda nata kuma a zaune in maza ne ma haka za ta ga duk ita take wahalar da su wani abu za ta wanda za ta ga baya kawo jituwa tsakanin su to menene illolin wannan rashin jituwa to gaskiya abin da zan kara da cewa illolinsu suna da yawa kin ga suna kawo kashe-kashe ma saboda menene kashe-kashe da akwai wasu zaki ki ga ya sa a tura idan Allah ya sa sun girma sun mallaki hankalin kansu wani zai haɗa kai da wasu mugaye a illata dan uwan shi an samu faruwar wannan a duniya da Najeriya ba ko ina ma ana samun irin wannan matsalolin kin ga wannan babban illa ne ana samu ma ba a kashe ka ba a raunata ka a sace dukiyar ka duk kuma wata hanya da za ka bi ta ci gaba wallahi yan ubanci wannan yana taka babbar rawa wurin ganin cewa an dakile kada wani ya ci gaba yaya za a yi ma ya ci gaba haka ma wajen rabon gado ana samun maimakon mamaci sosai ma'aina ne ma bala'in yake ai a nan ne masifa take na yan ubanci saboda a nan ne zaki gani an tafi kotu shari'a ta kici ta cinyewa me bi ma za a ba wani babba mai hankali a cikin manyan tunda ila wannan tana da yara kanana ba su isa ba sai a ce to ga babban wansu ko kuma dama shi yana kan dukiyar ya san me ake yi wallahi sai ya rike ya ba ya biya na yan ɗakin su su juya su haɗa kai su kuma na wa'inda bayan ɗakin su ba yan uban kenan wallahi a rugurguza musu komai a lalata musu shiri saboda a ga sun wulakanta a duniya to ni dai abin da zan kara da shi a nan gurin wannan ba tunani ba ne ba kuma hankali ba ne kuma mu mata mu ya kamata mu gyara don duk wata masifa da take faruwa a doron duniya bayan ƙasa wallahi mata ne idan mun zauna da kowa lafiya mun haɗa kan mun zauna lafiya mu shi za su taso su gani su koyi kada ki ɗauka cewa dan kishiyanki ba danki bane dubu nawa ne suka ma azabtar da 'ya'yan kuma yanzu 'ya'yan suka zo suka taimake su a rayuwa kaga zaka zo kana jin kunya a rayuwa sannan kuma kai dan naka da kake tattalin shi kake adana shi zo ya lalace wanda ka wulakanta ya zama wani ya ci gaba ya taimaki al'umma kai kuma naka ya lalace ya lalata al'umma wannan ba tunani bane ba tarbiya bane dan Allah mata mu gyara To malama Khadija ta ce wannan 'yan ubancin har wajen raba gado. Eh wannan abin yana faruwa musamman dama shi babban illar ah, wannan 'yan ubanci shine raba kan su iyalan gida gaba daya ma'ana raba zumuncin su. Za ki ga ko da an girma sai ki ga babu haɗin kai a tare da su kuma duk inda ka ga dan ka ma ki ga wani yana nuna ma kamar bai san shi ba ma'ana kamar ma ba tushe ɗaya suka fito da shi ba kuma babban inda ma abin ya fi tasiri shine lokacin da aka zo zo raba gado daga nan za ki ga ana ta samun matsaloli ah, kuma dama babban ma abin da yake kawo 'yan ubancin nan su kullum mata wasu tunanin su cewa shine mijin shi zai riga su mutuwa to idan ya riga su mutuwa ai 'ya'yan waccan su za su fi samun gado mu especially idan 'ya'yan wancan ya zama cewa ita ta fi haifa 'ya'ya maza to a wannan bangaren aka samu wannan matsala wannan tana da 'ya'ya mata ko kuma na waccan sun fi na wannan yawa to wannan tun daga nan ake fara samun matsala yawanci tunaninsu akan wannan abin ne

wannan ne. shin bambancin jinsi yana hassasa rashin yana hassasawa tun da mata ma haka su haihuwa suke yi saboda sosai saboda duk wannan yan ubancin dai dan ki gani ma dai kin haihu na haihu abinda miji yi miki ni ya mu so kuma a irin wannan ma yana kawo rashin son junan yan uwa so idan mace ta nuna yan wannan ba ta ne ba za su taso wancan kwata-kwata ba sa kulawa kuma a rayuwa dole akwai taimako taimake ke ne junan su za su zama 'ya'ya suna da shi wannan ya taimaki wannan ko ta fannin ilimi ko ta fannin sana'o'i tunda dole wani Allah zai ɗaukaka shi to wani ba zai kwantar da kai ya samu wannan ba to wani wata ma idan ga yan wannan suna samu wani abu za ta dinga kishi ko kuma ta dinga bakin ciki mm. tana ta nan wannan abin da yake bai kamata ba har ta dinga wannan ma hada dan da ubansa kuma ba kuma in ta kwantar da kai shi dan ma zai mori wannan din saboda wani bai da wani kyashin da zai kiwo wani abu to duk wani to wai ina manyan gari suke wannan abu yake faruwa to wani sai kiga wani sai kiga ba yadda zai da halin mata kin san mu mata halin mu wani zai yi kullun gani yake daidai gurgudu zai kyautata tunda wani sai kiga mace ma ba ta tabbatar bata ta sa'ar irin abin da take ba mai kyau ba sai mijinta ya mutu so da haikin da ta dauka a nan Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna mata wannan abin da ta ba daidai take samu ba tunda mu mata tunanin mu kaɗan ne namu zai ta nuna mata ki gyara ki gyara abin da kike ba daidai wata ba za ta ji ba wata kuma za ta ji wannan matsala ta rashin jituwa na na yan uba yakan fita daga gida ya shiga cikin al'umma yakan fita ya shiga cikin al'umma saboda za ki ga da zarar ya za a ce saboda abin da yake fara kawo shi za ki ga kyashi ne tun daga cikin gida za ki ga kamar yanzu in sun taso inda ake yan gidan a kansu in sun taso sun manyanta wannan zai samu aiki wancan ko bai samu ba in a misali in wannan ya samu aiki ya ɗaukaka ko ya zama wani babba da yake samun abin alkhairi ke kuma kina ganin naki bai samu ba to za ta ga irin wannan a garin kyashin da ake yi uwa za ta kitsa mai ko a haɗa su da wasu su make shi irin su da kesa ko kuma dai a masa wani mugun asirin da za ki gani abin da yake samu saboda su ba su da shi hata shi hakan yana kawowa kiga an zo an wannan saboda za ki gani idan har ya fita wajen mutane suna gani ana gani ga fa abin da yake faru. faruwa da wannan amma kuma saboda ko abin da aka je aka yi tuggu ba su da halin da za su budu baki su magana akan abin da suka ga wannan yana fama da shi to gaskiya yan ubanci yana haddasa matsaloli da dama a cikin al'umma ina mafita mafita ita ce gaskiya mutane a duba Allah a duba a gani idan har aka duba Allah aka a cikin wannan al'amarin za ki ga to an samu zaman lafiya idan har mutum ya cire kyashi a cikin ransa ka kuma duba ka gani dan wani fa idan har aka ce dan yar uwar da kuke zama da ita dan tafa dan ka ne to in dai har ka duba haka ka gani ka kyautata a tsakaninsu to za ka gani an samu ci gaban sha Allah a cikin al'umma to gaskiya mafita ita ce mata mu rage kishi don wannan wala ba komai ne yake haddasa wannan irin bakin kishi da cewa nifa fa namiji na ma ba zai karo aure ba saboda yadda yana karo auren na haihuwa za ta yi to dan Allah dan annaba akwai point da suke yin asiri saboda wallahi tallahi kada mazan su sa auro musu wasu su zo su haihu saboda su a tunanin su kamar da dan na ya faɗa competition suke na haihuwa nawa kika haifa nawa gadon shi me ya mallaka nawa zai samu nawa zaki samu tun kafin a haihu yara an fara yan bambanci tun ma yaushe ai shine kishin ne dama kin gani yanzu misali eh, akwai matan da zaki gani sun wannan kishiyar uwa saboda 'ya'yanta ba su samu aure ba sai ta haddasa musu bala'i na gidan da suke can gidan auren su ba ai ta hada musu bala'i ana zuwa gurin malamai ana asiri a sa a sako su ko kuma zaman lafiya ya ci ya ki karewa kenan a takaice ma ƴan ubancin nan wai ba tsakanin yaran bane har tsakanin ƴaƴa da iyayen su kenan eh mana to ai dama su ne su suka haddasa wannan abin kamar yadda kika ce wai ina manya suke to ai manya mata mu ne manya mu muke gyara mu muke batawa idan mun gyara ya gyara idan kuma mun bata ya bata saboda haka kada ki ce ba kya son a miki kishiya kada ki ce ke kaɗai zaki zauna da 'ya'yanki saboda 'ya'yan nan naki idan sun zauna tare da ke zaki aure su in mata ne idan maza ne idan suka tashi za su karo aure ai ki ce su je su yi saboda su 'ya'yanki ne kina so ki ba su yamci shi kuma mijin da ba ɗanki ba ne mijinki ne sai ki hana shi abin da Allah ya ce ai ba soyayya ba ne da yawa mata ba kaunar mazajen su suke ba cutar suke saboda kin hana shi aure a gida zaki bar shi a waje. To kai fa gashi an kalubalance ku. Eh gaskiya ne to ni abin da zan ce mafita ga wannan al'amari shine na ɗaya dai malamai su ci gaba da faɗakar da al'umma akan wannan matsala ta yan ubanci mm. cewa daga ranar da ya kasance kun fito tsotso ɗaya to duk ɗaya kuke sannan su kansu iyaye maza su dage wajen ganin cewa sun haɗa kan iyalansu su dinga at least suna ware lokaci wanda za su dinga zama da matan da 'ya'yan suna jin shawarar kowa daga cikinsu suna jin eh, menene wane wani korafi kake da shi a wace shawara kake da shi suna karban maganganun 'ya'yansu da iyalansu domin su dinga samun mafita a cikin al'amuransu Toma Dalla yanzu bari mu sake komawa wajen Baraka Bashir domin jin tattaunawar da ta yi da Malam Aminu Saba Dambazau daga Jami'ar Bayero da ke Kano. To bakoncin wa muka samu a yau. Sunana Aminu Sabo dambazo kuma na karantarwa a sashen nazarin zamantakewa ɗan adam da ke jami'a Bayar da ke Kano. Wai um, um, matsala ta 'yan uba, me ke kawo rashin jituwa tsakanin 'yan uba? To, alayi halin zan iya cewa ya kamata mu duba abin da muke kira socialization process. Mm. Yanda 'ya'ya aka taso da su, yadda aka tarbiyyantar da su yana da muhimmanci mafi yawan iyaye musamman maza wanda suke da mata fiye da ɗaya wanda muke kira polygamous family sukan kasa yin adalci da tabbatar da adalci tsakanin 'ya'yan da suka haifa akwai 'ya'yan da suka fi so akwai 'ya'yan da ba sa so 'ya'yan wanda suka fi so akan fifita su ta bangaren sa su a makaranta ta kuɗi sannan kuma a kawo musu irin a sai musu keke a sai musu babur a ba su damammaki da yawa 'ya'yan ɗaya kuma duk da cewa ubansu ɗaya akan kyale su haka da yadda damu hali ya zo musu. Kana nufin cewa shi uban ne yake fara kawo wannan rashin jituwa? A kwarai kuwa, ai abin da yake faruwa shine cewa a tsarin da mutum yake da mace ɗaya ba kowa ne yake tabbatar da adalci ba. yakan fito wani magidancin a fili ya fi son ɗaya matar fiye da ɗaya to saboda haka wanda ya fi so ƴaƴanta su aka fi so su suke da faɗa aji a ko da yaushe ne haka yake kasancewa ko ko wata ran baka ganin misali idan mace ɗaya ba ta gida sai ragowar ƴaƴan su zama abin tausayi a'a magana shine cewa ai yawanci mutane sukan fifita san wasu jinsi na mutane hmm. fiye da wasu a ko da tsarin a tsarin ma mutum da yake da mata ɗaya akan samu wanda suka fi son yawancin mutane a nan kano yadda na fahimta misali sun fi son 'ya'ya maza fiye da 'ya'ya mata akan fi ba 'ya'ya maza ma fifiko fiye da 'ya'ya mata a tura 'ya'ya maza makarantar kuɗi a tura a ba su maki sannan 'ya'ya mata kika kula wani lokacin ma akwai magidantan da ba ma sa tura su makarantar sai su kyale su da halin su saboda haka ba wai koyaushe ne yake faruwa amma magana ta hakika shine cewa yawancin magidantan da ba sa iya tabbatar da adalci sukan fifita 'ya'yan wasu hatta abincin da za a ci a gidan da me ya kamata wace irin mota ya kamata a siya wace irin makaranta ya kamata a je ƴaƴan wanda aka fifita su ne suke da faɗa a ji saboda haka ragowa ƴaƴan dole ne su su jawo shi yanzu ka fito da sabon batu kenan kana nufin ko da mace ɗaya ce akan samu eh, matsalar ƴan uba a kwarai kwarai da gaske akan samu matsala cewa wanda aka kai ba su dama suka da irin damar da aka baka ta bangaren makaranta da aka saka da dama da aka baka kwarai ita take nuna cewa me makoma a rayuwa na san gidan da a nan kano bara baki misali cewa uba ya fifita 'ya'yansa aka tura wasu makaranta ta boko saboda ana zaton idan kai bo makaranta ta boko za ka fi samun fifiko a rayuwa a makoma mata biyu ne kwarai sannan ɗaya matas da ba a son 'ya'yanta ba a sai musu keke ba sannan sai aka kai su makaranta ta arabic zato shine in aka kai su makaranta ta larabci ba za su taso ba to yanzu wanda aka kai arabic din na san shi wallahi abokina ne saboda haka yanzu alkali ne a nan kano kuma limamin juma'a ne rashin jituwan nan na yan uba wani irin matsala yake yake kawo ga al'umma misali idan yaran nan sun girma wani irin tasiri suke nuna yake fitowa cikin al'umma abin da yake abin da yake akwai shine cewa ana samun wato rashin haɗin kai idan aka samu rashin haɗin kai ma'ana zumunci ya rauni kenan in aka samu zumunci ya rauni saboda haka za ki ga kowa ana zaman marina zaman marina wannan shi ke nuna cewa wato ana tare amma ba a tare a zuciya saboda haka wannan yake tarwatsa tsarin iyali tarihin dangi ma tarihin kakan kaka ko da kakan kaka duk sai tarwatse saboda haka sai ki ga mutane sun watsu idan eh, suka misali yaran suka wannan kana nufin a cikin gida mm. idan kuma suka fito cikin al'umma wani irin tasiri hakan yake wani irin matsala hakan yake haifarwa ga rayuwarsu mm. to magana magana magana shine idan ya zama da cewa mutane sun taso a irin wannan yanayin mm. to za ki samu cewa na farko mutane ne wanda suke akwai damuwa mutanen da suka samu bambanci na da kyara da kuma bambanci na yadda aka taso da su da yadda aka tarfiyyantar da su kullum wannan damuwar tana nan domin in ka ware ni ka nuna ba ka so na to lalle lalle a matsayina na dan adam akwai bukatar haushi zai taso kenan saboda haka 'ya'yan da aka ware su aka nuna ba a san su aka fifita wasu akan wasu to akwai wanda aka ware din nan to za su iya shiga abubuwa da yawa shine za su iya tura su makaranta su ki zuwa misali tun da an kai ragowa 'ya'yan an kai su makaranta mai kyau su ba kai su mai kyau ba to saboda haka su ne victim na drop out na makaranta in mutum ya zama da cewa ya bi makaranta bai je makaranta ba to abu na gaba shi ne zai iya kangarewa daga kangarewa sai bukatar laifuka daga laifi kuwa to al'umma tsaranta da zaman lafiya al'umma ya riga ya shiga wani hali kenan to wannan matsaloli na eh, yan uba da rashin jitu wannan shin idan aka kwatanta shi da da da yanzu akwai eh, bambanci na karuwa a kwarai kwarai kwa kwarai akwai bambanci abinda yake bambanci shine a da can ina an sa bambanci tsakanin mutane daban-daban wanda suka fito daga ko uba ɗaya haka dattijai suna da fada aji limamai masana addini suna da faɗa aji a yanzu dattijai eh, na farko ba wai sun yi karanci ba a'a faɗa ajinsu ya ragu mutane da yawa ba sa kallon mutanen da suke da shekaru da yawa da kima saboda tarbiyya ta yi ƙasa abin da ya fi tasiri shine mutanen da suke da kuɗi saboda haka magana ta gaskiya shine cewa mutanen tun a da ana warware matsala ta bangaren masu shekaru su shigo cikin harka su warware matsala ko da ba dangi ba ne ba amma a yanzu kin san matsaloli da suka taso al'ummar nan yanzu abubuwa suna kaiwa ga 'yan sanda suna kaiwa ga kotu kuma wannan abubuwa su suke da watsa zumunci yanzu um, iyaye ne suka sa hakan ya faru ko kuwa um, idan dattijan suka yi magana iyayen na tanka musu ne ko me ya janyo yanzu manyan kasa suka daina tsawatarwa yara a kwarai ai abin da ake kira moral decadence ne wato al'umma ce tsarin tarbiyya gaba ɗaya ta yi ƙasa ta durƙushe saɓanin al'umma ta baya saboda abubuwa da yawa sun faru wanda yake sun jawo cewa tasirin yanzu shi da cewa mutumin da yake da kuɗi shi ne da faɗa aji a danginsa da ƙaramar hukumarsa da jiharsa da ƙasarsa saboda haka ba wai yawan shekaru ba ko wani ilimin ka ko wani abu abubuwan mutane ba sa kallon su a wata mahanga mai tasiri na faɗa aji to wanda ya jawo cewa dattijai yawanci a mafi yawan lokuta ba su da tasiri sosai a wannan sabuwar al'ummar ta wannan zamanin ina mafita ga wannan matsala na farko zan ba da shawarar cewa eh, yawancin bambance-bambance da aka samu ko dan saɓani tsakanin 'yan uwa ya kamata a warware shi a gida ba sai an ɗau irin wannan matsala an faɗaɗa ta an kai ta da 'yan sanda ba ko zuwa kotu sai in ya zama wajibi bayan da za a na biyu ina ba da shawarar cewa mutumin da duk ya san ba zai eh, adalci ba to ya tsaya ya auri mace ɗaya fiye da ya auri mata da yawa kuma ya zo ya watsa da eh, makomar 'ya'yansa a ran gaba musamman bayan ya mutu in ya mutu ya basu domin za su iya fadawa cikin rikici za a samu tarotsewa al'umma haka da sauransu. To gwamnati fa akwai wani mataki da gwamnati za ta iya ɗauka na dakile wannan matsala? To gwamnati eh, bai wuce ta samar da yanayi mai kyau na tsarin su kamar ilimi eh, na ba eh, mutane ilimi dama ga kowa da kowa ba wanda a ƙasa irin wannan ta jari hujja yana da wahala. yana da wahalar gaske so gwamnati ba ta da rawa mai tasiri a cikin mu'amalar 'yan eh, gida ɗaya wanda suke da suka fito da uwa daban-daban. A kasashen da aka ci gaba akan samu kamar abin da ake cewa social um, welfare ne ko department da mm, idan mm, mm. a gida akwai baraka waɗannan ma'aikata za su zo su kawo sulhu ko su ba da shawara da sauransu nan ba mu da irin haka ne. Ah, to ai maganar welfare <laughs> maganar welfare ya kamata ki fuskanci ba eh, eh, irin menene welfare shine kyautata mu'amala da zamantakewar mutane. To ai mutanen da ake ɗauka aikin su aiki a welfare a Najeriya ai ba mutane ne wanda suka karanta welfare din ba. Mutane ne wanda suke da alaka da masu mulki wanda yake ni na san ki saboda haka ke uwa uwata ce kawai dauke kin saki a waje ko kin karanta abin da ya shafi jin daɗin eh, zamantakewa ko warware mu'amala ko baki eh, karanta ba kawai zan saki a wajen ki je ki nazari ki ga menene menene ainihin gogewar ma'aikatan da suke walfaya mafi akasarinsu su da suke aiki a wajen zaga a ah, wani ne muhimmi dan siyasa ko wani mai mulki ya turo su wajen ba wai misali ah, wai karanta walafiya suka yi ba ko kuma kwarewa suka a walafiya din ko da akwai waɗanda suka karanta din shin sun isa su magance matsalolin da ake fuskanta a'a magana shi ne cewa ai ai ai tunda tun ya zama da cewa yadda muka ɗabi kanta ma'aikatan welfare ɗin yawanci an tura su ne bisa alfarma saboda haka in suka je wajen nan a zuciyarsu suna kudurta cewa su alfarma ce ta kawo su aiki suke yi a matsayin alfarma ba wai zuwa suka yi su warware wata matsala ta al'umma ba mafi yawan um, ma'aikatu da suke samun matsaloli irin wannan ai suna samu ne saboda alakar cewa an kaka ne bisa alfarma kuma kin san kasar na yanzu mun gina akan haka sai illa masha Allah Allah dai soki To Madalla, um, Zara kin ji yadda suka yi ko kin ji yadda ta kaya jama'a ya kamata dai duka dai a zauna lafiya ba wani dan uba ba wani kowa dai yan uwa ne as long as uwar ku daya ba ko baban ku daya kowa an hada jini bai kamata a ce ana samun kiyayyen nan tsakanin juna ba ya kika gani Zara? Gaskiya ne um, laifin dai gaskiya ya danganta ga gurin iyaye ne because saboda idan iyaye suka nuna 'ya'yansu ba su nuna bambanci ba to mm. dole yara ma za su girma ba tare da wannan bambancin ba. To muna kira ga iyaye maza kenan su daina nuna bambanci da ya mace da ɗa namiji da kuma yar uwar gida da yar amarya duka dai duk ɗaya ne maza da iyaye mata da iyaye maza duka. haka ne domin a samu a zauna lafiya a so juna kamar yadda ya kamata. To jama'a duka ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki da ta na gabatar da wannan shirin. Zara Aminu Fage. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa a huta huta lafiya a yi kirsimeti lafiya barka da christmas yau da gobe shirin amurka ta